Majalisar sasanta tsakanin addinai a jihar Filato ta ce tana dab da bullo da matakan da take da yaƙinin zai kawo ƙarshen wasu rikice-rikice da ke aukuwa ake kuma danganta su da addini. Jihar Plateau wace a lokutan baya ta sha fama da tashe-tashen hankula da ake danganta su da siyasa, addini ko kabilanci daga dukkan alamu tana dab da samun mafita saboda shugabannin addinai na Krista da Musulmi masu martaba da aka zabo a wannan majalisa da gwamnatin jihar Plateau ta kafa da za ta yi aiki a tsakanin mabambantan addinai don samar da haɗin kai, zaman lafiya, yafiya da sasantawa. Mai martaba sarkin wase kuma shugaban kungiyar jama'atu Nasiril Islam a jihar Plateau Alhaji Muhammadu Sambu Haruna wanda shine ɗaya daga shugabannin majalisar ya ce gwamnati ta ba su dama don samar da zaman lafiya a jihar Plateau. Shi tashin hankali ba abin da ake bukata ba ne kuma wannan gwamnatin a gaskiya saboda Allah ta yi iyakan kokarinta tabbatar cewa an samu zaman lafiya abin da ke faruwa saboda mutane su cimma burinsu duk lokacin da wata damuwa ta taso shi an ɗauki wannan fenti ta addini an yaba mata shi ne wannan gwamnati da mu wannan kwamiti muke iya ƙoƙarinmu a fidda addini cikin matsalolin da ke tafiya a jihar plateau kuma za mu ba ma wannan gwamnati cikakken goyon baya da wa'innan bayan Allah da Allah ya haɗa mu aiki da su don mu tabbatar cewa sunan addini an cire ta cikin harkan tashin hankali. Mai martaba sarkin wasai kenan Alhaji Muhammadu Sambu Haruna. Shi ma tsohon shugaban ɗarikar kokin kuma shugaban majalisar Reverend Pandan Yamsat ya ce burin da majalisar ke ƙoƙarin cimmawa shine na samar da zaman lafiya. Burin shine a sami salama a rungume juna don haka ne ubangiji ya yi mu bai yi mu domin muna harka gaba da juna ba ko da wani addini kake ciki ya kamata a yi tafiya tare muna son kowa ya je aiko mana menene shi ya gani ya kamata mu ribanto cikin wannan zaman biye da wannan ko kai musulmi ko kai krista ko kai ba krista ba wani irin hali ne kake bukata kana gani in dukanmu mun ringo shi abinda muke hanga za mu ribanto shi Rabiran Pandanyam Sat kenan shugaban majalisar. Majalisar ta baiwa mambobinta makonni biyu don su bada su da shawarwari kan alkiblar da za su ɗauka da zai kawo da wamamman zaman lafiya. A halin da ake ciki kuma rundunar 'yan sandan jihar Benue ta ce ta fara gudanar da bincike don gano ɗalibai uku na jami'ar harkokin noma da ke makurdi da 'yan bindiga suka yi garkuwa da su. Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Benue sai wai Kate nene, a sanarwa da ta aike mun ta tabbatar gabatar da satar ɗaliban a ranar 24 ga watan nan na Afrilun 2021. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.